Get into such a situation, people should fervently pray to Allah for his well-being. I mean, because the well-being of the leader is the well-being of the country. I also pray that Allah gives the leader good advisors. I mean, the Prophet ﷺ said, there is no leader except he has two kind of advisors. This is the Prophet saying. If his advisors are good, he will be good. If his advisors are not good, he will not be good. So as we pray for his health, we should also pray Allah to give him good advisors. Ameen. May Allah guide us to Ameen. his right path. So this is the manners of generosity. We have uh, uh, good uh, Samaritan who has helped us, especially for the new converts, with 15, uh, 15 bags of millet, 15 bags of rice, 15 bags of sugar, and 15 gallon of oil to assist us in feeding them. May Allah reward him abundantly. There is also the uh, distinguished Senator Ahmad Makarfi, who every year is the first to bring his zakat to this mosque. This year he has brought 2,000 naira. May Allah reward him abundantly. 200,000 naira. May Allah help him. Amen. Okay, um, then the committee of the orphans uh, brought his reports. Uh, they have distributed money, 5,000, 10,000 to, uh, to families. And uh, they, they got 1 million 101,000 naira. Uh, they spent 1 million 95,000 naira. Remains 6,000 in their account for emergencies. May Allah uh, reward them abundantly and their contributions. Uh, is the park committee, okay, I've not read it, so I've got to over here now. I cannot read it now. I will read it tomorrow. Uh, yesterday, we dwelt on the verses of the Quran that is telling us the non-believers will never believe, no matter what signs Oh, before I forget also, one of our students here who was present yesterday here, I was told, uh, his name is Ahmad, uh, died yesterday night. May Allah forgive his sins I and uh, make paradise his abode. Ahmad Sohon Soldier. Uh, Ahmad Sohon Soldier. Okay, these two verses. No matter what you do, no matter what signs you show them, they will never believe unbelievers, except who Allah wishes to believe. So if you have faith in you, you should thank God. Nobody should thank but Allah that has given you faith. It's a gift. There is no better gift than to have faith in Allah and do the right thing. So Allah told us, they always ask the Prophet to bring signs, miracles, in a way to suggest that he is not a prophet. So that they can put doubt and suspicion in the hearts of followers. Because people will start, okay, let's see the miracle, if truly you are a prophet. Whereas the revelation which he comes with is, is not uh, a sign. Allah said, it's such a way we put for every prophet enemies. Enemies that are seen and unseen from the jinn and from human beings. And they also inspire each other with flowery discussion and flowery talk. All in deception. And if Allah wishes, he, they, they wouldn't perform such a thing, they wouldn't do such a thing. So Allah said, you shall leave them to continue going in their fabrication. So when you see them attacking the prophet, sallallahu alayhi wasallam leave them in their fabrication. Allah has known and has allowed it. When you hear anybody even abusing the Prophet, leave him. Is he going anywhere? He's not going anywhere. The Arabs used to have a proverb, they said, what will the barking of the dog do to the, to the, what do you call it, cloud in the sky? It will not cheat it. So we should stop taking laws into our hands. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ Leave them uh, whatever they are fabricating. Leave them. Don't listen to them. Continue with their good right, uh, the good worship. That is what Allah wants. So this kind of enemies of the Prophet are many, seen and unseen. So what you do, you as a listener, always try to analyze. Try to ask yourself. Try to investigate and see. Am I following those enemies of Prophet or am I truly supporting the Prophet? You can easily know, very easily. But you should ask that question. If you are in a group, if you are in any group, ask, are we supporting, are we part of those who are supporting the Prophet or are we enemies of the Prophet? Because here God says the Prophet truly has enemies, seen and unseen enemies. So which one do you belong to? Don't deceive yourself. The enemies of the Prophet are clear. So always try to know. One, the unseen enemies of the Prophet, they always like to bring suspicion into your heart. Try to fabricate things against the Prophet. They could appear positive or negative. So what we discussed is, whenever you hear that a message or anything hidden is brought to you from a prophet, whoever the prophet is, don't accept it. How can, when the prophet is among you, and explain everything, and he will leave the most important message and transmit it secretly. This is how the Christians were deceived against the Injil of Jesus. What happened? They say St. Paul saw a vision or met Jesus Christ after his disappearance and tell them to go and preach unto the Gentiles. When the Isa was around in the world, he has been saying that I'm not sent except to the lost sheep of Bani Israel, the children of Israel. This is what he said. This is what he proclaimed openly. But when he disappeared, for whatever different uh, interpretations people have, Another man came said, I saw him. And he told me. You know, when he was around, he didn't say. And now you are coming to, coming to tell us you saw him vision. That's why in Islam, uh, there is a consensus of scholars that vision is not a source of jurisprudence. You cannot depend on ru'ya, vision. No. You have to depend on the book, the revealed book. Let it be clear, unambiguous straightforward, confirmed, authentic. This is what is required of you. So if you take this, then you realize how many people have gone astray, even among us Muslims. Because there are Muslims now that are worshipping based on dreams. People claim, they saw the Prophet, claim, and they are worshipping based on that. So anything that comes to you hidden, secret, don't accept it. Islam, there is nothing secret in Islam. Everything is black and white. Secondly, they are evident enemies of Islam. Those who wear the cloak of Islam, read the Quran, do everything required of them. When you see them, you see a perfect Muslim, but still is the enemy of the Prophet. How? Because he will make mischief on earth. The greatest mischief on earth is to kill an innocent soul. To kill an innocent person. That is the greatest mischief. So anybody who will use his hand to kill anybody innocent, Muslim or non-Muslim, an innocent person, such person is a mischief maker, no matter how much he claims to be a Muslim. The Prophet ﷺ in his prophecies says, I wish I will exterminate them. They are the worst enemies of the Prophet. Because he's a prophet of mercy. He has known hypocrites in his wrath, Yes, he didn't command anybody to touch them. But these people who we say will appear in the end of times, youth, if I have met them, the Prophet said, I will kill them. Because the danger they expose to Islam. So Muslims should avoid any sect which is armed. Nobody in Islam is allowed to carry weapons except the authority. Except the authority. They are the only ones licensed and with order to kill. Nobody is allowed to kill, to take law into his hand. Even if you meet your wife in a compromised situation with a man, you are not allowed to take anything into the law. You take her to court. Your own wife. You cannot punish her. You cannot kill the invader. So what less of somebody else? If you see a thief in the market, you should not cut his hand. You should not beat him. So Islam brought law, Islam brought order, Islam brings, brought civilization. The killing of innocent people, I call them innocent, because they are not condemned by a court of law. Somebody is innocent until condemned by a court of law, no matter what he's doing. You can't condemn him. Only the court can condemn somebody. So we should desist from taking laws into our hands. And this tarnishes Islam more than it helps Islam. These are the enemies of Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Among his enemies are those who are confrontational. They don't want the Sharia. They don't want the hijab, the niqab, the beard, the hijab. They don't want Muslims to be clean, to be modest. They are confrontational, direct confrontation, they hate Islam. These are the least dangerous enemies of Allah. They are the least dangerous because as they come, you know them. They are clear, they cannot deceive you, they cannot change you. And another group that is dangerous, which yesterday I started to explain, they are what we can term the computer virus. Their danger is intellectual. They put doubts into the corpus of our literature, thereby destroying all the knowledge. They put doubt in it. Once you start doubting your own scholars, once you start thinking your scholars are ignorant, once you start thinking your scholars are not honest, then the nation is destroyed. What remains? Nothing. This virus attacked the creed, attacked the corpus of our literature, our knowledge, thereby destroying it by introducing what they think is a new knowledge to corrupt the old knowledge. And this new knowledge is no knowledge. It's just conjecture. And this has happened not only in Nigeria, but the world over. One thing about Nigeria, we are copycat. Copycat. We just copy. We hear Taliban appeared in Afghanistan. Tomorrow you hear Taliban in Maiduguri. They changed to uh, Al-Qaeda. They changed their name to Al-Qaeda. They changed their name to ISIS. They changed their name to ISIS. We are what? Copycat. Whatever we hear, this is what we do. Students, Students who go to Saudi Arabia or Egypt or wherever, they will learn. Whatever they learn there, whatever they learn there, those people have their own madhab. They have their own madhab. Whatever they learn there, they come here in Nigeria as copycats and start repeating the same thing, even if it clashes with what they have, which is superior. Which is superior. They start clashing, bringing confusion. They are virus too. Because the damage they caused, the damage they caused by destroying Islamic literature, by destroying Islamic scholarship, is worse than even those that use weapons to kill us. Because these people will leave you with nothing. For a long time, when the seeds of Shiism came to Nigeria, scholars were denying. Among them, our father here, he denies that there is Shia here. Why? It's because he cannot imagine, he cannot comprehend that somebody in Nigeria, a student, after learning books, will come out and start abusing the prophet's companions. He cannot comprehend that somebody will learn simple Islamic books here and start doubting when scholars speak. If Malik says something, nobody doubts him because he's an honest person. So how do we have changed? Is because some of us, some of us brought knowledge which is new, which is attacking the actual foundation of our scholarship. A student a student of knowledge, not even a scholar. You cannot call anybody a scholar now. What more of faqih? Where are the fuqaha? Where? None. Look at the Islamic world. We are more than how many? One billion. And if, if you say more than one billion died, let's say Muslims, all of us are five billion. Since the Prophet up to now, maybe. Out of that, that five billion, very few people we can show with our fingers that they are fuqaha. They know knowledge. Very few. Abu Hanifa, which the scholars said everybody in fiqh depends on him. Because he showed people how to think. Malik, who has the sunnah and the hadith and he has preserved the knowledge of Medina from corruption. Nobody like him. People used to come from Andalus looking for a scholar. They don't find a scholar worthy of asking questions, fatwa, except they go to Medina. One month's journey on camel, looking for a scholar they can't find until when they reach Medina to ask Malik. Then one, a student today will come and tell you, Malik said, what is Malik? Who is Malik? What is he? What is? So he is useless in Malik bringing a virus to corrupt the mind of the students. So next time, when somebody comes and says she is him, she is him, and this and that, and he can bring you hadith too, when you tell him, look, what our scholars, Malik, Abu Hanifa and Shafi'i didn't say that. Are you not the one telling me Malik is nonsense? So you are, why are you bringing Malik now? So we destroy we destroyed our own base. That is the virus we have to remove from this society. It's more dangerous than Boko Haram. It's more dangerous than Boko Haram. But they are Sunnah. And they have power to propagate this. They have all the means to propagate this nonsense. And they are destroying the nation. And they think they are doing right. No, they are doing wrong. You can't destroy your own base if you destroy your own base, then you are destroying yourself. We have to respect the knowledge that we are in, is inherited. Any human being, I don't want to progress in English because uh, our listeners are anxious to listen. But what we are saying, the Prophet has enemies, seen and unseen enemies. Who is the enemy of the Prophet? Anybody who is against his own teaching is an enemy. An enemy can uh, appear in many forms. And these are the forms I elaborated to you. May Allah guide us to the straight path. ina tabaron yake ina a ah, ba shi bane wannan oh. to bismillahir rahmanir rahim <coughs> yau Allah ya kawo mu ɗaya ga watan Ramadan. Wanda yake daidai da shida ga watan Jun shekara dubu biyu da sha shida na miladiya. To, jiya mun karanta aya da take nuna muna wato Allah ya sa wa kowane annabi makiya. maƙiyan nan na bayyane da na ɓoye na ɓoye shi aljannu na bayyane su ne wa mutane mun bayyana su mun nuna ga sunan kashi-kashi mun tsaya a kan na ƙarshe maƙiya ne ga addinin musulunci wa'yansu sun sani wa'yansu ba su sani ba amma yawansu ba su sani ba ta suke zama a maƙiyan addinin musulunci Shi ne sukan zo da sabon ilimi su rusa tsohon ilimi alhali addinin musulunci kullum an gina shi akan tsohon me addinin musulunci an gina shi akan tsohon ilimi ne ba sabo ba sanadi ne yake da shi kamar Ibn sirin yake cewa ku duba wannan inna hadha al-ilm dinun fanzu an ma ta'khudhu dinakum wannan addini wannan ilimi addini ne sai an duba wa ya kawo wa ya ce kamar yadda duk wani a cikin ku nan in an ɗebe jinin shi ana iya gane mahaifin shi ana iya cewa wane wane mahaifinka ne ko ku wane wane ba mahaifinka ba ne amma an ce alwaladu lil firash ba mahaifinka bane shi haife ka ana iyawa yanzu an kai wannan ilimi me yasa aka kai wannan ilimi abinda aka gane kowane mutum da ka gani yana da wani littafi na kaddara a cikin jikin shi wannan littafin yayi gadon littafin nan tun Adam ba Adam shine uba na farko ba to mabin shi haka haka har zuwa kai dinnan gadon wannan littafi kai dan adam haka yake to abin da yake faruwa wannan littafi in an samu virus ta shiga ta canja wani abu sai ka ga mutum ya fito kuma da wani shakali daban ta lalata wannan littafi kun ga ana haifan wani bai da ma hankali mongols ake kiran su ko ai ai akwai amsha an samu canji a littafin da cututtuka da take kawowa shi yasa wanda suka kirkiro kwamfuta suka ce a'a wannan virus da take shiga dan adam ta canja mai littafi takan shiga kwamfuta bayan kai program ɗinka ta shiga ta canja program ɗin maimakon ta karanta ma Qur'ani suka ji wani abu ya fito daban mai canja program mai canja littafi to musibar da ta same mu a alamul islami tun saudi arabia hannun alamul islami duka akwai sabon virus da ya zo ya shiga cikin ilimin musulunci sabo ne ya zo ya shiga cikin ilimin milinci ya lalata yana so ko ya lalata wannan tsohon ilimin me yake so daga zuwan shi zai nuna maka duk mutanen nan ba wai ilimi gare su ba na tsaya ba san hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba su iya tantance hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sannan magana su ba hujja ba ce ya kaskantar da su ya yi kace-kace da su don ka tambaye shi wai hujjan to sai ka ga a hankali hankali yana kokarin nuna kan shine hujjan shine hujja shi ya san sunna shi ya san da'ifi shi ya san sahihi shi ya san kaza shi ya san ta'awili kaga ya kore ilimin da ka samu gadon shi shekara dubbai ya zo ya kawo maka sabon ilimi wanda shi shi ya kawo shi to wannan shi ya same mu a alamul islami yawanci yaran ilimi da suka fita ƙasashen waje su suka jawo cikin ƙasan nan mu ƙasan nan kamar yadda na faɗa da turanci kwaikwayo muka iyakar babbaga kun san me ake kiran shi wannan tsuntsun nan a kukuturu ko a kuturu haka ɗaliban mu suke a kuturu ya ji malam wani ya faɗa kaza shi ma ya zo nan shi wannan abin da malamin wancan ya faɗa shi ne gaskiya ko da zai rusa ilimin da aka gada na ƙwarai ingantacce a wannan ƙasar wannan sabon ilimin da zo shine shine kuma wani wani malami ya tsince shi shi da malamin duk ba wanda ya san su ba wanda ya bi su ya sa musu ido ya ga ko suna da adala sai ɗauko ilimin shi wani youtube ma yake karanta youtube ya gani a youtube shikenan ya shiga masallaci ya dinga watsa abin da ya gani to ina littafin da aka gada bari in ba ku misali kun ga kitabin risala risala ya wajen shekaran shi dubu ɗaya dubu ɗaya in ka karanta risala a masallaci kana karanta littafin da babu shakka ya tafi malami bayan malami malami bayan malami har zuwa Abu Zaid shekara dubu ɗaya shi kuma littafin shi malaman zamani shi sun yadda ya ɗauko ilimin ne malami bayan malami malami bayan malami daga Malik ibn Anas Malik ibn Anas zai ce ya ɗauko ilimin shi malami bayan malami har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ya sashin ilimi bane amma wannan da ka ɗauko shine majin majin hanya E? Eh? tsintattar mage kawo tsintattar mage mutane na kan sunna da aka tsare ka zo ka rikita su ka ɓata musu malamansu kai ka zo da sabon ilimi kuma ka ɓata musu ibada to abin da ke samu mu kenan to su ma wayannan makiyan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam muna faɗa haka ne dan a tuba ba wai dan yi ma wani kamar yadda na faɗa je mun yi magana masu dogara da mafalke mafalke masu dogara da menene menene ahli bait masu magana da duk ba mu yi ba ba mu yi magana boko haram masu kashe mutane ba to ya ba za ku yadda mu yi magana akan kanmu ba cikin mu ba ilimi a cutar jama'a da jahilci a nan ƙasan na zo na samu malamanmu ke wa'azin cewa kada a yadda a yi ma wani allurar rigakafi ko ba haka ba fi sabilillah wanda ya tashi ce ba haka ba za ce daga amerika yake an turo shi amma yanzu kun ji wani malami yanzu haka ya tashi ya ce haramun ne a yi allurar rigakafi kun ji domin an tattaru malaman an yi ta musu lecture an yi ta nuna musu ilimi ilimi ilimi ilimi ilimi sun gane sai zama yanzu abun kunya ne kace kuma ba foliyo? amma abin da yake suna muku ai kafin a fara nuna sun yi kuskure akwai lokacin da su ne kowane mimbari a kai haramun ne ai folio ko ba haka ba abin da yake nunawa an yi gaggawan yin wa'azi an yi gaggawan yin fatawa ba tare da an samu alatun fatawa da alatun ilimi alaga ta malam ga mata biyu masu musulunta to me kuke ji Hausa koto musulunci shi ne mi kauya ga Allah da kuma imani da manzannin shi duka na ƙarshe Muhammad sallallahu alaihi wa muna so ku yi kalmar shahada ku ce ashhadu a ko ake ashhadu Allah ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله to kun ba da shaidan ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammad manzon shi sallallahu alaihi wasallam mai sunan su Florence okay wani suna kike so Jamila to mun ga mun ganki da da yaro yaya dan danta ne ko me to ya yaron ki ina waye uban shi ya musulmi ne eh. oh okay to an huta kenan to wannan fa me wane suna kike so maryam suna mai kyau Allah muku albarka ga taimako yan uwanku musulmi suka baku Adam Aliyu bai zo ba eh to ba komai akwai akwai kuma a hada su da yan kwamiti Eh, a kaɗa su dan kwamiti su musu bayani to wallahi dole mu yi hankuri don Allah mu yi hankuri hankurin da za mu yi shine mu gane kuskuren mu mu dawo kan me mu dawo kan hanya wannan dawo kan hanyar ita ce za ta haɗa mu mu dunkule amma in kowa ya rike igiyar shi ya bar igiyar Allah to za mu haɗu za mu yi haɗuwa don wani maslaha ta duniya tana gushewa kuma za mu dawo mu cika me muna faɗa da juna shine amfanin sanin haka kuma kai madi da kake ji kullum ka duba ina tare da jama'a shin muna kan gaskiya muna kan gaskiya domin kada a ja ka a ɓatar da kai ta za ka gane haka domin abubuwan da aka bayyana duk abin da zai rusa addinin musulunci a ilmance ko zai rusa addinin musulunci ta kashe jinin mutane da ɓarnacin ƙasa ko zai karkata mutane daga abin da aka sani ma'arufi to wannan ɓata ce misalai ga sunan da yawa ba sai mun tsaya mun ci gaba da abin nan ba saboda haka Allah ce walau sha rabbuka ma fa'alu da ubangijinka ya so ba za su aikata ai al-iha'il wannan wahayin da suke wa juna da Allah na so ba za su yi ba fadharhum yani da al-kufa ta kale su wama yaftarun da abin da suke kirkirwa na ƙarya min al-kufri wa ghairihi ma zuyyina lahum da domin da aka kawata musu in ka gansu sun kauce sun yi abin nan fadharhum wama yaftarun wato kada ka tsaya kana ta faɗa da su kai dai ka faɗi gaskiyanka ka kyale su ci gaba da abubuwan da suke yi kuma wannan ya nuna mu musulmi ko ka ji mutum na zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai a zamanin nan a zamanin nan da bamu da wato sulta ƙarfi na musulunci akwai bambanci ƙarfi da ƙarfi na musulunci musulmi yanzu mun yarjejeniyar zaman lafiya da wayan da ba musulmi ba a kan ku kawo daga cikinku mu kawo daga cikinmu a zauna lafiya wanda za su kula da al'amarin ƙasa wannan maslaha ce ta kawo shi kuma maslaha tana cikin addini domin in ba mu yi haka ba to ya za to saboda haka shugabancin zamani na yanzu shugabanci ne na maslaha akwai shugabanci na musulunci na gaske kuma mai tanfizi mai iya yanke hudu. to su kaɗai ne za su iya in an zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su aiwatar da wannan haddi domin wannan tsarin da muke na yanzu an ce kowa na da ‘yancin ya faɗi abin da yake so, duk abin da zuciyarka ta so sosa maka ka faɗa, haka tsarin yake shin daidai ne ko ba daidai bane ba shine nake magana ba ba shine nake magana ba haka dai tsarin yake yanzu muna zaune lafiya da mu musulmi da wanda ba musulmi ba akan yarjejeniyan kowa ya faɗi albarkacin bakin shi shi yasa aka zauna lafiya ba a yaƙi amma nan gaba nan gaba in Allah kawo wani irin za ku iya kasashen mu ƙasashenmu domin tsarin musulunci muke bi haka ya kamata kuma amma a yanzu da muke kowa ya faɗi albarkacin bakin shi to a irin wannan hali dan ka ji wani ba musulmi ba ya zagi addinin mu ko yayi wani abu ka kyale shi fazarhum wa ma yaftarun ba abin da zaka mishi eh ban ji ba eh to in eh, ka yaƙe shi aka ji wani abu abin da ka faɗa in kuna da shugaba eh, da daula musulma shi shugaban zai ba kai ba ma domin fauda kai ɗin yanzu haka ka fita ɗin nan wani maƙiyinka zai iya nuna ka ya ce ka zagi annabi a kashe ka nan take mutane su me in an bar mutane kowa ya kisa in kana ɗan izala za a ci an izala dama suna zagin annabi sai yan ɗari gungun ku ce ga masu zagin annabi yanzu na za a rafe ka ɗan ɗariƙa kuma gashi ya zo ga masu bauta kaburka masu waliyai mai ne yanzu na za a rafe shi sai an bar kowa da kowa ya ɗauki wannan doka wa zai rage sai sa ko bari ولا تسمعن من الذين اترك من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور ذاكجي ذاكي تتروى وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور ان تصبروا وتتقوا حق الله يجي ان كوكا يا حقوري كوكا قارا تقوى صورا الله za ka ga abin da al'amarin da zai yi amma in ka ƙi kuma ba tsoron Allah domin kashe mutum kashe mutum ma'ahad wanda ya kai alkawalin zama da shi shi ma yana nisantar da mutum daga aljanna man qatala nafsan mu'ahadan lam yara ra'ihat aljanna ne mu'ahad an yi alkawalin ni da kai za mu zauna lafiya cikin wannan alkawalin fa muka yarda da su cewa su faɗi abin da suke so mu ma mu faɗi ne abin da muke so da wannan ne da aka yi niyyar yin wata doka a ƙasar nan na hana wa'azi sai da lasin an yi niyya an yi yunƙuri an kai assembly ko ba haka ba na yi bayanin akwai kuskure cikin wannan aikin a yanzu halin da muke ciki domin maslahan mu ne mu musulmi a wannan zamani maslahan mu ce na tsaya mu zauna lafiya ba wanda yake bukatun zaman lafiya kamar musulmi sai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce was'alullaha al'afiya mun ka roƙon Allah ya ba ku zaman lafiya roƙo Allah ka ba mu zaman lafiya annabi ya ce mu yi kai. kuma Allah zai ce wa'anna yahudawa kullama auqadu naran lil harbi atfa'a Allah wa yas'auna fil ardi fasadan Allah bai son yaƙi duk lokacin da suka kunna wutan yaƙi ku Allah ke kashe ta in Allah na son yaƙi ba sai ƙara mata wuta ba a'a zaman lafiya namu ne to saboda haka mu ne muke fa'ida da zaman lafiya domin an samu zaman lafiya ba gashi yanzu muna karanta abin da Allah ya ce ba wannan zaman nan da muke a Maiduguri yanzu bai yiwa a Iraq bai yiwa yaman bai yi wa? siriya bai yi wa? ba iya karanta ayoyin Allah in ba zaman lafiya ayoyin Allah kuma in an karanta ba iya tafsili a rarraba su a bayyana ba iya yi dana yana tsoro so mu mun fi kwasan zaman lafiya sannan kuma a ba kowa yancin ya faɗi abin da zai ce wa aka taimakawa an taimaka wa mai gaskiya Ka kaban mai kai wa zarnu ma yaftarun ku ban su su ta ƙaryar su ta ƙaryar ran da gaskiya ta zo kamar haske ne cikin duhu da an faɗe ta ɗaya tunin da aka ga ta haska gari a ce a ba mu fursa mu faɗi haske ɗaya ya fi a kan a ce a kulle ba wanda zai magana sai abin da gwamna yake so Shi ne fada domin gwamna zai ba da lasin gwamna zai ba da lasin cewa jama'atun nasarar islam ko kan ɗaɗɗaɗɗe ne a security na gwamna yaushe za a yarda da wannan alhali gashi constitution ya ce kowa yana da yancin ya faɗi abin da yake so ya faɗa wannan yancin shi ke ba musulmai a Amerika ba kwana da muke magana Muhammad Ali ba ba wannan yancin ya bashi ikon ya musulunta ya zo gaban mutane ba sa son musulunci ya sa dole su yadda akwai musulunci yanci to ya zamu yi mu ce a'a saboda haka akwai maslaha duk inda malamai suka yi da kokoyin kabi duk inda malamai suka yi da kokoyin kabi malaman to ai ba ba malamin ba na sunna ba in ka ce dai malamin sunna kenan ko ko tun da bid'a malinta ne <laughs> ku yi ka hankuri domin za iya hango wani abu kai baka hango shi ba Allah shirya da mu to ba fa zarhum ko walitasgha kuma cikin dalilan da Allah ya sa ya ce a basu da ɓarnasu ku basu da ɓarnasu ku basu wani tasga otifa ala goro ko ala gororan ai tamilu domin dukatan eh, ilaihi a zukhruf ai eh, afida domin zukatan wa'anda ba su imani da lahira su karkata su saurari wannan ƙararrakin da ake yi na ƙoƙarin ɓata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ɓata addinin musulunci Allah na son wa'anda ba su imani da ranar lahira ba su saurari wannan su ji kuma su bi akwai wata hikima da Allah ke haka Waliyar yardahu kuma su yarda da shi wali yaqtarihu yaktasibu kuma su samu ma hum yaktarihu, su aikata abinda sai suke kirkirowa a basu shi barnar su sai ta yi amma ƙarshen su kun san amfanin in Allah ya fito da gaskiya mai son gaskiya zai ganta kuma zai kokarin zuwa wurinta in Allah ya fito da ƙarya mai zai mai karkata a zuciyar shi mai ciwo a zuciyar shi zai hango ƙaryar ya ji daɗinta ya yi kuma je ya shige ta ashe Allah a hankali yana tsame na kirki yana haɗa kuma me na banzan to na banzan ran da Allah zai kwamtse su kun tuna zariya ai <laughs> kun zariya to inda ba a basu suna wannan kiraya-kirayen ba ya Allah zai tsame tsame ya tattara su kuma ya biya kwamtse su ba ce hakan sai su taru a wani sanjisa ya Allah ya tara su ya tara su ya tara su kuma ya biya ne su saboda haka a darkake su saboda haka ku bar mai ƙarya ya ci gaba da ƙarya amma wannan kashedi ne kashedi da wanda yake ci da sunan Allah wallahi ba baka ɓoyewa Allah in Allah ya tashi kama ka ya zai zo maka inda baka tsammani masu haɗa Allah da waliyai su masu su ɗauki darasi masu tsafe-tsafe na ji wata anguwa suke da ita a cikin garin zaria to wannan ya zama musu ibra randa Allah zai kama su masu tsafe-tsafe nasu zai fi muni to izalafa fa mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah yanda Allah zai kama mu إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء muna cewa sunna sunnan me me yasa muka rabe me yasa ku yi hankali kuma ran da Allah kuma zai juyo kanmu domin an ce annabi in sun rarrabu kai annabi ba ruwanka da su kakaf sun zama maƙiyanwa wallahi mu ji tsoron Allah mu haɗe mu ji tsoron Allah mu haɗe kuma lokacin haɗewan ya yi ko a yi don Allah kuma ko a yi don dole ko a yi don Allah ko a yi don dole abu ne mai sauki jama'atul bi da kamar sunna kungiya ce ta addini ta watsa addini ta watsa sunna ta wa'azi ta minbari kuma lasin dinta nawa ne lasin dinta nawa ne to shi na, tunda ana war against corruption dole a zo a ce waye lasin ke hannun shi a zo a haɗu a yi zaɓe in an yi zaɓe a yi majalis majalis a ba shi ƙarfin jama'a ba wani mutum da zai ce tashi ce amma su waye majalis ɗin nan majalis ɗin nan shine da aka kafa izala a jos duk malamin da ke wa'azi mu saka cewa tunda aka kafa ta yanzu shekarar ta nawa yanzu 19 nawa 30 da nawa da takwas to yaushe ne aka rabe 91 aka rabe shekara nawa kenan 25 abu ne mai sauki tunda aka kafa izala har ran da ta zo ta rabe malaman da ke wa'azi kan mimbari su ne majalisar ta'asif su ne izala su haɗu ga lasin ku fitar da chairman ku fitar da sakatare amma chairman da sakatare hoto ne ne izalan wannan majalisun sai kun zauna wa amurhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun ku shura in ya kai yi zaɓe ko da da mutum ɗaya sannan a zartar a shiga ƙauyuka a yi wa'azi a kira mutane me yasa 'yan shi'a suka iya ɗauko mutane daga ƙauye domin ba ma can muna koya mutane sunnan mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya za a yi ka shiga ƙauye kana koya mutane son matan mazan Allah sallallahu alaihi wa kana koya mutane son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wani shi kuma shi ba abin da yake sai zagin su sai la'anar su ya za a yi rinjaye ta a kasan nan to dan ba ma nan ba ma nan ke yasa ake ruɗa ƙauyawa ba laifin su bane mu ne laifin mu ta ya zama dole ne yanzu domin me an ce in ka ga gemun dan uwanka ya kama da wuta kai me ka shafa ma naka ruwa izala ki safa ma gemun ki ruwa muna fata su fito a yi conference da mun taɓa yi a nan arewa house kuma Allah ya kaddara lokacin General Muhammad Buhari ya zo shi ma don yana so ya ga izala ta haɗe da shi aka yi conference ɗin nan. To ga kuma shi ne president. ku yi hankuri wallahi ba za mu tsaya nan muna maganan salatul fati can ba muna maganan boko haram can muna maganan waye can ba sannan kuma gamu cikin ta'o wai ba za mu yi magana ba mun yaudari kanmu mun cuci kanmu mun cuci wannan ƙasa yadda fulani a daji an bar su ba ilimi ba abun an kwace shanun nasu sai me sai suka zama amrobas an kyale su haƙin koyar da su yana wa yana kan mu domin mu ne muka ce muna da mimbari mu ne aka yi wa rajista akan eh ku shiga cikin gari gaba ɗaya ku shiga ku yi wa'azi mu aka yi wa rajista ku koyar da sunna boko haram ba su da ba su da lasin ƴan shi'a ba su da lasin an ba mu lasin ku shiga duk inda kuke so a ƙasan nan ku kira mutane zuwa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mun ƙi kuma mu ce ba za mu ji mu jira tsoron azaba ubangiji ba Allah ya shirya da mu saboda haka mu ji tsoron Allah walitazgha wannan karerakin da ake yi Allah na yi ne don zukatun wanda ba su imani da ranar tashin ƙiyama ba su karkata zuwa ga irin wannan Allah ya tara su ya tara su bayan ya tara su kawai sai Allah ya afka musu haka

Allah ya nuna eh eh eh, hmm. eh? eh mai tsatsi ne ya yi wa'azi ba lafi 又太偏。 da zai faru aina mun yi tunanin wannan abin da zai faruwa irin wannan sai su koma karkashin ƙasa domin kullum mutane har zai talakawa gwamnati kullum tsangwamen gwamnati suke ba sa bukatar gwamnati saboda haka duk mai sukan gwamnati shi su ne shi ne gwani a wurinsu ko da yana da ƙarya saboda haka in gwamnati ne ta ce ta zo ta ce ga abin da za a koyar za a samu matsala a wannan zamani da muke domin ita gwamnatin ta san gaskiyar to faqidu shay la yu'ti wanda bai san gaskiya ba kuma shi zai sa wani bi irin wannan sai muka muka dauki ilimin mu da gaskiyar mu muka sa ta karkashin wanda kuma bai sani ba Shi kenan sai a samu wannan danniya bari baka misali yanzu ga nan Cameroon wani malami zai iya tashi a Cameroon ya irin wa'azi da ake a nan ba zai ba so ashe yanda ayan nan dai ta nuna mana shine maslahar mu ni na nuna muku maslahan gaskiya in barna ta yi yawa a ba kowa yanci yayi magana wannan rahama ce ta Allah eh, hmm. eh. haka eh. haka kuma abin da suka ci shi nan wani abin da ake ganin ba daidai ba ne eh. a nuna ko a gyara eh to eh idan da da wannan dokar hmm. wanda ke na ta Ah, so, um, ka san komai da ka sani, komai da ka sani yana da janibi mai kyau da janibi mara kyau yana da kyau kamar yanzu ƙasar saudi arabia sun san wani abu kan mazhab ahmad ibn hanbal suke suna da mufti malaman su bakin su ɗaya kaka bai yiwa wani malami ya zo yi magana da ta saba ma mufti suna kan manhaj ɗaya to mu haka muke a ƙasar nan a ba zai yi ba abin da ya sa ba kama hanyar ba tsayin gaya maka me yasa an ce jama'atun nasarar islam za ta ba da lasin da kan a jama'atu kuma a kwamitin ba da lasin ɗin mutum ɗaya ne za ta aika kan ta aika mutum ɗaya kwamishina police d eh, menene dss ɗaya sannan gwamna shine a sama eh eh eh eh to sannan akwai wani abu kuma akwai tsaya tsaya yanzu in an yi in an yi haka ka haɗa malamai aka ce a yi na wa'azi a yi wa'azi da bambance-bambancen da muke da shi shin wannan kwamitin zai dare domin yin gaya maka gaskiya in an zo min da malami na ce Allah ya ce ayo annabi salati wani salati Allah yake nufi sai ya fara min salatul fati nan take zan ce ya fi kuma wani malami nan take zai ce kai ne kai ne kai gaskiya kai ne muke so aka ji wani abu a eh so eh Eh. Eh. an fitar da matsaya cewa kowa ya tsaya a kan addinin shi wato kana so kenan a yi kwamiti a ce duk abinda malaman ɗariƙu suka zo da shi a tafi a kai duk abin da eh, sunna suka zo da shi a tafi a kai duk abin da shi a suka tafi da shi a tafi a kai domin su kiyan za su zo a'a abin da aka zata a sokoto tsakanin sufaye ne da kuma musulmai aka ce a bar musulmai yadda littafin yake a bar musulmai da littattafansu a bar sufaye da sufayensu wato abin da ake nufi nan abin da za a karanta ma mutane kamar kitabul risala su muhtasar da sauransu sufaye kuma a basu da littattafansu irin su jawairul ma'ani tsakanin su a'a to amma yau sufan sufin yau ba zai yadda ba ka ce shi ba zai karanta jawairul ma'ani shi a talabijin ba a rediyo ba zai yadda ba ba zai yadda ba dole mu yadda mun kai wani zamani zamanin da muka kai shine mafita mafita gare mu Shi ne, mu yi hankuri da wannan yarjejeniya an ba kowa yancin ya faɗi abin da yake so amma me wanda ya karya doka wurin abin da yake faɗa ya karya doka ya kira ya ce a kai mawa hari wanda ya karya doka wanda ya kira ya ce a kai wa wani hari ya karya doka wanda ya wani abu da ya tada hankalin jama'a suka hargitsa suka yi barna shi ya karya doka wanda ya tare hanya ya karya doka wanda ya buɗe latifika cikin gari mutane na bacci ba lokacin kiran asuba ba ba lokacin kiran isha'i ba ya buɗe latifika wai kusan shi yana sallah ya karya me ya karya doka sai a mai hukunci amma ku bar mutane kowa ya faɗa da wannan kowa ya faɗi abin da shi ne muke wannan wa'azin amma ka ɗauko gwamnati ka ba ta ita ce za ta ba da lazin na wa'azi to musulunci ya riga an toshe shi an danne shi to ya fi muna sauƙi ya fi muna sauƙi mutane ko yaya suke ka eh eh, eh. eh haka daman akwai akwai competition da muke yi na internet competition da muke na internet maganan da limai yanzu ta buɗe mun cewa shine topic ya kamata mu wanda yake so ya yi musharaka sai ya shiga facebook din, zai ga ramadan competition magana ita ce wace hanya ce a aikace wace hanya ce a aikace musulmi da malamansu za su iya haɗa kai na gaske kowace kalma na da muhimmanci ba haɗa kai ba na ƙarya na gaske wace hanya a aikace musulmi za su iya haɗa kansu haɗin kai na gaskiya muna so a ba mu jawabi in ya so ah, sha biyar ga watan ramadan insha Allahu za a kulle wannan kamar yadda muka saba kuma ƙarshen ramadan za a faɗi wanda ya cinye a masu turanci da larabci za su gan shi a cikin intanet kamar yadda muka yi bayanin turanci tun da ƙasa yanzu shugaban bai da lafiya ya zama wajibi a kan mu gaba ɗaya duka mu mishi addu'a addu'o'in da za mu mishi wanda suna dukansu muhimmanci mishi addu'a Allah ya warkar da shi ya dawo da shi kan mulkin shi amin sannan mu mishi addu'a Allah ya bashi mashawarta na gari domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wani shugaba duka ne yana da mashawarta guda biyu na hagu da na na dama shedannu da mutanen kirki to in shedannu ne suka rinjaye shi dole aikin shi ya zama ya na shedanci in ɗan alheri suka rinjaye shi kuma aikin shi zai zama me alheri to kamar yadda muke roƙon Allah ya warkar da shi ko muna roƙon Allah ya bashi mashawarta na gari amin kuma a bashi shawaran da ta dace amin kuma cikin tafsiri na kamar yadda na gaya muku farko ni nasiha nake bayarwa akwai abubuwa da yawa da muke bada nasiha amma muna so ku mutane ku ji domin ina son gaya muku tamanin cikin ɗari tamanin cikin ɗari na matsalan su talakawan ne su ɗin ne za mu zo mu karanta wa in kai aksar man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun mafi yawan mutane zato kawai suke bi to ba sa bari malamai su yi bayani su yi nasiha a nuna ma al'umma ku ga wani abu maganan ƙasan nan fa ba maganan mutum ɗaya ba ne fa maganan mu ne mu duka ku duba ne mutum mu duka ba kawai eh, buhari za ku ce ba sai buhari a'a najeriya sai wa sai allah mutum ɗaya ba zai iya ba apc ba za ta iya ba da buharin da apc da ku jama'a dole sai mun haɗu ne za mu iya canjar ƙasar nan amma karkashin wa karkashin jagorancin Allah to shi yasa muke yi a waje domin ko ku ji na ɗaya in abun bai faru ba wata rana za ku ce wallahi fa mun ji an ce to Allah shirya da mu amin Allah ya dawo da mu kan hanya amin kuma ya gafarta mana dukan kurakuran mu gaba daya kuma Allah ya hada kan mu gaba daya mu dukan mu gaba daya amin eh eh eh to wanda bai da internet zai iya ba da shawara a wannan zamani a zamanin

nawa yanzu Allah shi yi wa ne mun ya da mu da da ya ya yi ya amin marasa gida da wanda suke yawon da rashin lafiya ya ala wani mai ba babban da magani ala shi ala ka warkar da shi da da da ka warkar da shi kuma ala ta tsare shi kuma ya Allah mun ka in ka ba shi lafiya ya ka ka ba shi mataimaka na kirki na kwarai amin ka ka in ka ba shi lafiya ka ba shi mataimaka na kirki na amin kuma dan uwa musulmai a ci gaba da sa shi cikin addu'a namu ne namu ne namu ne saboda haka nan tilas ne wajibi ne mutum ya shi cikin addu'a Allah ya ba lafiya Allah shi ba shi lafiya amin marasa lafiya kuma Allah ka warkar da su ka ba su lafiya amin Allah ka su lafiya kuma kowa da bukatu shi a kai ya Allah kuma roki ka Allah ka biya mana bukatun mu baki daya amin masu tada bincinu a wannan kasa samu da tashin hankali da kashe-kashen al'umma da sace al'umma ya Allah mu roƙe ka Allah kai maganin wa'annan mutane amin Allah ka shirye da wa'anda suke shiriwa wanda kuma ba su shiriwa Allah kai ka san abin da ya dace da su ka yi musu ya Allah mu roƙe ka Allah ka ba mu zama lafiya amin wanda kuma suke ta ƙoƙarin su ga sun kwantar da wa'annan mutuna Allah ce da ke su a wajen ya iyakar waɗannan mutane Allah ka taimake su ka ba su nasara Kuma kuma ramuna gaba daya Allah ka haɗa kawunan mu. Allah ka haɗa kawunan amin kuma ya Allah mawai ke ka da taimake mu baki daya amin Allah ka haɗa mu akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah amin Allah ka taimake musulunci da musulmai a ko'ina suke amin duk inda musulunci da musulmai suke Allah ka taimake su amin حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا آمين ربنا ولا تحملنا ما لا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم إنا نسألك من الخير كله أجله وأجله ما علمنا منه وما لم تعلم ونعوذ بك من الشر كله آتنا وآتنا ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا تقبل منا إنك أنت سميع عليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم رب العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين <laughs>